suna dsp aliyu muhammad awal ah, ina da sashen bincike na 'yan sanda wanda ke kira intelligent response team irt karkashin jagorancin mukaddashin kwamishinan 'yan sanda wanda ake ce abba kyari ah, wannan ah, zance da zamu yi da kai ko tattaunawa da zamu yi da kai zamu yi amfani da shi mu gabatar da kai a gaban shari'a kotu da turanci shi ake cewa cautionary word so ka tabbatar da cewa abin da zaka faɗa mana abu ne na gaskiya sannan kuma tsakaninka da Allah ba wanda ya matsa maka ka faɗa abin da ba daidai ba amma duk abin da zaka faɗi kai fa tsakaninka da Allah ka ji ko mm, menene sunanka Bello Audu shekarun ka fa 40 me sana'arka sata kana da iyali ina da iyali matanka nawa biyu ka nawa biyar a ina kake zaune kai mutumin ina ne ni mutumin kajeru ne amma na tashi na koma Niger Niger a wani wuri a yamma da makwa me sunan wurin yamma da makwa kara kara mm. me sana'an ka daga lokacin da ka gudu zuwa yanzu me sana'an da kake yi eh, daga lokacin da na gudu da mm. koma shan gaskiya na naɗu ko ina ma ban zuwa ban fita ko ina me yasa ka gudu anan sana'an ka da muka kama me yasa da muka yi tracking ɗin ka muka kama eh, nan sana'a na sata kidnapping kidnapping eh. ka yi kidnapping ya kai so nawa za ka kai so hamsin ya kai so hamsin eh. nawa nawa ka karba nan akwai mutane dai kusan na mun karbi miliyan uku mhm, so nawa so ko so shida ne mm-hmm. da kuma miliyan nawa akwai inda muka karba miliyan goma mm-hmm. sha bakwai mm-hmm. sha shida sha tara to sai nan bangaren gidan duna mun karbi miliyan ashirin miliyan ashirin eh. da kai da waye eh, eh, da ina da ina kuka yin kidnapping nan hanya abuja hanyar abuja zuwa wajen nufanare zuwa wurin nufanare da kai da suwa ne ne da kai da yaran kuka kuku nawa ne eh da ni da yara amma akwai baƙi wanda suka taho daga arewa arewa ina wani gari kenan na wajen su mai eh da ina kuma dogon da mhm, da kuma ina to nan ne suke suka suke da da katsina fa da zamfara babu duk akwai su a ciki mhm. to manya manyan ku masu yin kidnapping wanda kuke da yara kun kai ko kuna akwai razat mhm. akwai kashalla nasir akwai yellow kashalla nasir ahmadu akwai wannan shaɗe mhm. akwai baba mhm. akwai wani wanda ana ce ma gaɗi mhm. akwai taurari akwai garso to akwai keshi to gaskiya su ne baɗi wanda suka fi mu ma wani irin ƙarfe kuke wani irin kuke amfani da shi eh, bindigogi eh, a ina kuke samu wa yake sayar muku ni dai ina sayan na na wajen yaron alhaji turo yaron alhaji wa ne yaron alhaji turo alhaji turo a ina yake ana ce mai yawo a ina yake a nan kajeru yake ya za a yi musame shi eh to yanzu da yake ina nan ba zan san yadda na kuke sayan AK kowane guda daya ana sayan AK 650 700 harsashi fa guda nawa kake sayi? harsashi eh ko zan saya ina sayan container container eh. nawa nawa ne kuke saye kwaya 700 ne a ciki 800 eh nawa ne kowane guda daya guda daya shi dai yadda yana kawo mun su dubu ɗaiɗe muna sa dubu ɗaiɗe. Eh. Ah, a wannan aiki da kake na nafin ka kashe mutane nawa akalla eh, lallai akwai wanda zan iya tuna zan iya kashe mutum goma saboda me kake kashe su wallahi ranka da ɗaya abun da ta ba a she komai me yasa kake kashe su na yi ma gama me yasa kake kashe su ai sai ka faɗi dalilin da yasa kake kashewa wallahi to yalla bai wannan abun me yasa kake kashewa wallahi shi din yana dawo da kaddara ne kawai kulkwana mutum sai ka ce dalilin da yasa kai sauri muna so abin nan akwai zagin da ake mamu a wayoyi idan aka zage ku a wayoyi eh wani zubin kunna hana yara kafin an kare masu sun je sun kashe mutum ko kuma idan an ce ku aka kuɗi ba a cika kuɗin ba sai ku kashe eh a'a wannan za a iya jan su tukuna mhm. kul an ja su sun kawo to shikenan kul ba su kawo ba mhm. yara har su sai su kashe su su kashe mutum eh. to yanzu daukar dabbobi da kuke na al'umma rostilin satin dabbobi da kuke yi akalla ba kasar ba kun sa kasa saniya sa kai guda nawa akalla gaskiya na sa ta saniya za ta kai ɗari haka dubu ba dubu ɗari koko dubu dari dubu dari eh. suna ina yanzu suna nan kwazo ku zo eh. yanzu daddojin ku da ina da ina ne kuke zaune gaskiya a nan yanzu nan daji rijana ba eh. daddojin suna da yawa da wanne da wanne akwai daddo su rizat akwai nan daddo musu gudau mhm. akwai mai sunan wuraren mai sunan wuraren nan kwazo kwazo eh. duk daddoji ne ke wurin duk daddoji ne a kure. to yanzu me zaka ce game me zaka ce ma hukuma gashi an kama hukuma yanzu dai ni kai na dama kai na dama akan shi a taimaka mhm. a yi man afuwa ya maka afuwa mm. zan ba da haɗin kafi yadda ba tsamma ya za mu samu bindigoginka eh to kun Allah da kun an samu waya zan kira ina wayanka take waya na na baro ta kara ka baro ta kara a eh. wurin wane a waje wani mai shaji yanzu idan kake idan idan ka kira yan uwan ka ce su kawo makamun za su kawo ai ba rike lamban ba eh idan ka idan aka samu wayan za su kawo za su kawo wa za a kira da kun na kira alhaji ba zai zai aiko man da shi to a gode mm.